Assalamu alaikum da farko dai zan miki bayani abin da ya faru a Dambuwa. A jiya kamar karfe biyar zuwa karfe shida yan kungiyar Boko Haram sun afka cikin garin Dambuwa wanda suka zo da mota guda takwas sun bar mota fudu a mashigin gari kuma suka shigo da mota guda fudu. Da suka shigo da mota guda fudu sun bar mota biyu a cikin tasha daya kuma suka zo daidan gurin station na Mofol wanda yake cikin gari wato NRC Mofol Bari kenan. Mota daya suka bari a gurin mota dayan kuma sai ya bi wannan street din wanda ya shigo cikin gari har zuwa kofan hakimi a jiha kenan suka je suka dan sa minti biyar kuma suka kara koma amma ba su taba yan gari ko kadan haka ba da suka koma suka zo gurin mafol din kuma again suka kona mota da yake cikin barak din ina ga ko mota biyu ne suka kona sai kuma suka kona gaban cikin gidan mafol din rubuta ya suka kona gurin da suka kashe mafol guda uku daga nan kuma da suka tashi suka je office na civilian JTF wanda yake garin Dambuwa wato yan kato da gora sun kona mota guda daya shi ma daga nan kuma suka kara zuwa gurin bigilanti wasu maharba kenan shi ma dai can amma wannan ba su kona komai ba sun je dai sun kara komawa haka dai muna ta jin arbe arbe muna ta jin arbe arbe har zuwa isha tukuna abin ya dan lafa kuma a cikin dare akwai wani abokin mu guda daya wanda fly bullet ya taba yarinyar sa har ya rasu a cikin daren muka fita muka je muka dauko ta muka kawo ta gida bayan wannan kuma washe gari da safe kuma muka ji labarin cewa akwai wani mutum wanda ana ce mar ciroma a sarki shi ma dai bullet ya taba shi shi ma Allah ya marcikawa sai kuma wata mata ita ma haka to wannan shine a gaskiyan abin da ya faru wadda dai mu muka yi witnessing a cikin garin Dambuwa so yanzu haka yana cikin garin Dambuwa abin ya faru jiya so washe gari dai bamu ji komai ba yaran ma sun koma sojoji ma kuma sun kara zuwa daga bayan dai ba abin da ya kara faruwa